Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai nazari ne kan yadda ta kaya a gasar zakarun nahiyar Turai. A makon da ya gabata ne aka kammala wasannin zagayen dab da na kusa da na ƙarshe na gasar zakarun nahiyar Turai inda aka fafata a wasanni hudu. wasa na farko an yi sa ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta dortmund da kuma atletico madrid kuma daga ƙarshe dortmund ce ta samu nasara kan atletico madrid din bayan da ta samu nasarar jefa kwallaye har biyar a ragar atletico din yayin da ita kuma ta jefa kwallo hudu kadai haka abin yake a wasan da aka yi tsakanin barcelona da psg duk da cewa basin ce ta samu nasara a wasan farko da aka yi bai hana psg yin waje rod da ita ba domin dai a jumlace kwallaye shida ta zira mata a raga ita kuwa ta zira kwallo hudu wasa tsakanin arsenal da bayern munich kuwa arsenal ɗin ce ita ma ta yi adabu da wannan gasa ta zakarun nahiyar turai a kakar wasan bana bayan da a jumlace bayern munich ɗin ta jefa mata kwallaye uku da biyu sai wasan da ya fi jan hankali a wannan zagayen wanda aka yi tsakanin manchester city mai kara kambin da kuma real madrid wacce ta fi kowa yawan lashe wannan gasa ta zakarun turai wasan farko da aka yi a santiago bernabeu an tashi ne uku da uku sannan a wasa da real madrid in ta mai da biki a filin wasa na itahad an tashi ne ɗaya da ɗaya bayan da ƙungiyoyin suka kwashe tsawon minti ɗari da ashirin suna fafatawa lamarin da ya sanya aka kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda madrid din ta samu nasarar lashe wannan wasa Manchester City bayan tashi daga wannan wasa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya sallama wa Real Madrid. Gaskiya na so a ce na samu nasara, amma da farko ina taya Real Madrid murna da suka samu damar tsallakawa matakin wasan gab da na ƙarshe. sun yi uh, cikakkiyar tsaro cikin haɗin kai mu dai mun yi duk mai yiwuwa ba na nadamar abin da muka aikata ko da yaushe muna iya bakin ƙoƙarinmu a matsayinmu na manajoji muna ƙirƙiro dabaru masu uh, yawa rashin ta gomashin mu kalilan ne a kowane wasa saboda mun yi amanna cewa hakan na taimaka mana wajen samun nasara mun yi duk mai yiwuwa madrid ta tsare gida ta kai hare-hare ta zira kwallo mai kyau amma dai mun buga wasa mai kayatarwa a kowane bangare sai dai mun gaza samun nasara haka abin yake to koya masu sharhi kan lamuran wasanni irin su umar sama'ila gumau ke kallon waɗannan wasanni da aka yi gasar zakar nahiyar turai na kakar shekarar 2023 zuwa 2024 wasan kwata finals mun ga abin da ya gudana inda aka fafata wasa gida da waje to wannan kwata final dai wasa ne da aka gani tsakanin ah, real madrid da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wanda ita ke rike da wannan kofi kafin a take ta daga wannan gasa. Mun ga kuma wasan da aka dade ana zuwa a gashin ya zai kare tsakanin Bayern Munich da kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke birnin London. To ta ɗayan bangaren kuwa mun ga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Parisians PSG kenan kuma mun ga inda aka yi karan bata wanda waɗannan za a iya ce kusan karfi ya zo ɗaya tsakanin atletico madrid athletic club kenan da kuma borussia dortmund bvb to waɗannan wasa gaskiya mun ga wasu sauye-sauye akwai inda hasashe ya tafi kuma akwai inda aka samu akasin haka. A ranar talatin ga watan Afrilu nan ne za a fafata a wasan zagayen kusa da na ƙarshe tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da kuma Bayern Munich sai kuma ɗayan wasan da za a yi tsakanin PSG da Borussia Dortmund. dangane da yadda waɗannan wasanni za su gudana shirin duniyar wasanni ya ji ta bakin siraji na iya kududdufawa mai sharhi kan lamuran wasanni. To dangane da wannan wasa na kusa da na ƙarshe na gasar zakarin ƙwallon ƙafa ta nahiyar turai da za a fafata tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa guda hudu wanda ya haɗa da wasa tsakanin Borussia Dortmund da Paris Saint-Germain sai kuma wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. ina fara da wasa tsakanin su psg wasa ne wanda a tsakanin su zan iya cewa kungiyoyi ne wanda suka fara haduwa ba wani jimawa akai da wasu shekaru ba biyo bayan kuwa yadda kowanne a cikin su mutum ne mai jini a jika da komai zai iya faruwa a kowane wasa duk da dai kashe 60 na bai kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain za ta iya fitowa na baiwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia domin kashi 40 biyo bayan kowanne tafiyar da yake tafiyar tangal-tangal yake har yazo wannan matsayi ina dawo wasa tsakanin Bayern Munich da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wannan wannan wasa ne da ake kira da wasan hamayya na nahiyar turai abinda ake kira da classico na nahiyar turai kenan wannan kungiyar kwallon kafa tun haduwar sabatin shekara ta 1976 in an tuna lokacin kunnan doki aka fara bugawa amma dai kuma wasa ne wanda ke kayatawa tsakanin su kowace kungiya tana zuba bajinta ta a daidai buga wasa kungiyar kwallon kafa ta madrid dai kowa ya san mafi yawa duk shekara takan yi wani rashin mutunci daya sai kungiya ta ci kofi sai ka ga kungiyar kwallon kafa ta madrid ta cire ta kuma ta tsallaka Ka ta dauki wannan gasar ko kuma kaji an ce ai kungiya madrid ba ta taba samun nasara a gidanta ba ka ji madrid ta samu nasara misali shekara ta biyu da goma sha hudu kungiyar ƙwallon kafa ta madrid ta markaɗe kungiyar ƙwallon kafa ta bayan munich balaka ta ci kofin kazalika shekarar da chelsea ta ci wannan kofi a shekarar da madrid ta kama ta ita ma ta kore ta gashi ta sallame kungiyar ƙwallon kafa ta man city wanda kuma gashi ta zo wannan wasa na kusa da na ƙarshe. wannan dai ba shine karo na farko da kungiyoyin real madrid da ko mu ke haduwa irin wannan mataki na gasar zakarun nahiyar turai ba mafi yawancin haduwan baya bayan nan da kungiyoyin biyu suka yi dai real madrid din ce ta samu nasara kan bayan munich to sai dai a wannan muji ta baba ture shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich a jihar kano da ke tarayyar najeriya ya ce ai kiɗa ya sauya don haka rawan ma sauyawa zai yi wato karawa tsakanin bayan munich da kungiyar real madrid ta spaniya wani dogon abu ne mai tarihi a baya-bayan nan abubuwa da yawa sun dan fafarin rashin jin daɗi ta ɓangaren ita bayan munich saboda rashin nasarar ya dan zo mana ajajjere da mu da su wanda ba haka aka saba gani ba a baya yawanci za ka ga nasarar mu kusan kan kankance yau mun samu nasara gobe za su samu nasara ko in muka yi nasara muka yi nasara su ma gobe za su yi nasara za su yi nasara kusan kwallaye ma da shi kansa rashin nasara a cikin ɗan tsukin nan da kake min tambaya a nan ne masu muka yi kankankan da su amma ka sani cewa bana duk da cewa kakar ba mai ba za mu ce mata mai kyau sosai a gurin baya munici ba amma ni a hasashe na ina tunanin za mu cinye su dalili wannan karan akwai bambancin real madrid din da da real madrid din yanzu wannan real madrid ce wadda babu cristiano ronaldo a cikinta wanda hakan yana da matukar tasiri a cikin karawanmu da su kasan shi cristiano ronaldo yana da tasiri a gaskiyance a cikin harkar kwallon kafa to wannan karan karawa ce ba da shi ba duka waɗannan nasarorin da kake faɗa kusan yana da tasiri a cikin kafa su yanzu kuma babu shi sannan abu na biyu ita kanta ƙungiyar ƙwallon ƙafar real madrid ɗin a yanzu tasirinta bai kai yadda ka santa a baya ba saboda haka ni ina ganin wannan karin lokacin mu ne shi kuwa a nasa bangaren sagir da aka fi sani da coach zugu daya daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta real madrid a jihar lagos cewa yayi ai wannan karan ma ba za ta sauya tsane ba a takaice kaga kullum bayan munin da madrid wasa ce wanda aka fi bugawa a champions league wata mahaike da suna nan european el clasico to wasa ne ka gane na gargajiya wasan da yake da tarihi sosai wannan kulabun bayan muni da kake ganin da a yi ta daɗe tana gana madrid azaba kafin kwana-kwanan nan wannan bayan muni in ba wai kulab ne wanda zan gani ko wace wannan yanzu karan nan suna fom ba sa fom a a kaman el clasico ne a cikin bayan muni ka kalle su suna da yara ba za su iya hankali irin su musiala nan da su koman raga harikin a gani ba yi wasa ba wanda madrid dan sun yi nasara sun cira man city kake tunanin a kai tsaye madrid za su yi nasara saboda da an haɗu korin duka ne Allah ya bada da ɗan kwana kwanan nan da jerin kwana match tsima na kwana kwanan nan da aka ɗan yi lokacin su Cristiano muka dinga nasara a kansa anan ne ma ai muka rage opinion ina na kan match ɗin nan zan iya cewa eh zan ba Madrid 60% bayan 40 abin jira a gani a yanzu dai shine bai wuce yadda za ta kaya a wasannin kusa da na ƙarshe na gasar zakarun nahiyar turai ba don sanin ƙungiyoyi biyu da za su kai ga wasan ƙarshe na wannan gasa ta bana. haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu su kuma suka tallafa shirin ya zo gare ku. tun da husaini ya ɗaukan mana shirin, ka misali ke cewa mu huta lafiya.